sa mene wa mutanen nan wallahi Allah ya yi maka baiwa amma ɗan adam shi ya damu kansa duk abin da Allah zai wa bawa fa yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz wani hassada ka bakin cikin ka bai isa ka hana baka isa ka hana wannan abun ba sai mutum ya samu